Na nemi ƙarin bayani daga kakakin hedikwatar sojojin saman Najeriya, Air Vice Marshal Olatokunbo Adesanya dangane da hararen da suke kaiwa a halin yanzu ga burbushin mayakan Boko Haram a dajin Sambisa. The Air Task Force of Operation Lafiya Dole alongside the Nigerian Army counter Mayakan Mayakanmu na sama da ke cikin rundunar Operation Lafiya Dole tare da takwarorinsu sojin ƙasa na Najeriya suna can a halin yanzu suna ta barin wuta na haɗin gwiwa a ciki da ma zagayen yankin dajin Sambisa. Injimi na ɗaya daga cikin wuraren da muka hango Boko Haram na ƙoƙarin tattaruwa take muka yi rugurgu da shi domin mun babbake wurin baki ɗaya. daga nan kuma muka wuce zero inda nan ma muka yi ruwan wuta daga sama take burbushin mayakan boko haram da basu mutu ba suka fara guduwa bisa babura su din ma mun cin musu inda muka gama da su baki daya na kuma tambayi air vice marshal adesanya in ka ce kun yi gumurzu a kamzero da ke cikin dajin sambisa ba a baya sojojin najeriya kun ce kun kwato zero daga hannun boko haram ba ko kuwa wani zero ne na daban yes it is the same zero uh, you know that the sambisa wannan dai zero din ne ai ka san dajin sambisa wani irin babban daji ne mai girman gaske yanzu abin da ke faruwa shine su burbushin mayakan na boko haram na kokarin sake tattaruwa a wuri guda shi yasa muke ta faman bude wuta don dakile su daga sama da kuma ƙasa this joint operation between the Nigerian Air Force and the Nigerian Army kalaman kakakin hedikwatar sojin saman Najeriya kenan Aliko Yan Rashid Harun wani tsohon hafsa ne a rundunar sojin saman Najeriya. Akwai abin da ake kira attack and hold strategy wanda Nigerian Army ya kamata su yi. Lokacin da aka yi kuma aka kwato wannan Camp Zero din bai kamata Nigerian Air Forces su bar wurin ba. Kada kwanakin ba ai Nigerian Army ta yi organizing foreign classification a wannan wurin. Amma daga ba da su gama wannan na din sai suka watse suka bar wurin. Shi wannan Camp Zero din abu ne mahimmanci game da su 'yan Boko Haram saboda me? Saboda akwai bunker wato akwai underground abubuwa da wanda ya kamata federal government ya amfani da shi kwatanta da za yi training din national guard a wurin yanzu dai abin jira gani shine irin tasirin da wannan sabon hari na sojojin najeriya a dajin sambisa zai yi dangane da dakile barbashin mayakan na boko haram hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja najeriya wai ka dikidin mutuwa mai ban tsoro sai soja kwai dikidin mutuwa mai ban tsoro

Akeko ko ake gayya ta ala alhaji a mai tuwo